Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A makonnin da suka gabata ne gwamnatin Najeriya ke murnar samun nasarar noma, musamman noman shinkafa a ƙarƙashin shirin bayar da tallafin noma na anko barowa. Sai dai kuma lamarin yana so ya kasance ga koshi ga kwanan yunwa ga manoman, musamman a yankin arewacin ƙasar saboda kalubalen da ke fuskantar ayyukan noma. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi tsokaci akan wasu kalubale da ke tarnaki. ga ayyukan noma a wasu yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Farming will become a profitable venture in Nigeria. And I am happy gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele kenan ke tinkahu da nasarorin da manoma suka samu sakamakon sa hannu da gwamnatin najeriya ta yi wajen bunƙasa noma musamman noman shinkafa ƙarƙashin shirin anko barowa ko baya ga wannan tallafin na gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi ma musamman arewacin najeriya su ma sun saka hannunsu wajen bunƙasa ayyukan noma a yankunan su kamar yadda ya faru a jihar Sokoto. Muhammadu Azzaka Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar. Lura da cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kuɗin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gabanmu gwamnatin jihar Sokoto ta tsorasu don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa jama'a Sokoto sun amfana da wannan gwamnati kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da su a to sai dai bayan tallafin da gwamnatocin ke bayarwa ga ayyukan noma akwai manyan kalubale da suka taso suna fuskantar aikin na noma ɗaya daga cikinsu ita ce matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibace dukkanin arewacin najeriya ibrahim umar gwarayo sarkin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na ƙasar gwale da gabacin sokoto mali gaba ɗaya abin da ya kamata a yi a fara bidan mana tsaro ta kwal sannan an ka bidan mana tsaro sannan mu mu duka ga noma dan kaga wasu mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma waɗanda aka dauka ga aiki su an ka dauka ana ta yankewa gaban zagaye masu na ayyuka din sun kai hasarar wani gona kuma aka hasarar rayuka an baka taki an baka komi an baka na noma ba ka tsaro ga rayuwarka to ina za ka jin daɗin noma. suna na alhaji sa'ad muhammad kuma ni mutum raɓa ne abin da muka fi bukata bayan wannan talayi da ita gwamnati sai yi muna godiya ta ni gare ka fito wannan magana tallafin amma dai babban abin da muka yi bukata shine magana tsaro idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ta haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yi to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya ta gona a zo a kame shi a ce ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi ko bayan wannan matsala ta rashin tsaro wadda ta zama ruwan dare a ko'ina cikin arewacin najeriya wata matsala ta taso wadda ta shafi manoma a jihar kebbi matsalar kuwa ita ce rashin ruwa na alhaji hamisu abubakar augi matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa ita babban matsala wadda muke fuskanta lallai don sabida sai abin mu ya yi niyya ya kama ya kama ya kama ya kama sai ruwan su tsinki kuma wuraren yana da yawa su sai don tun daga bakin gwaranyo da nan na ruwan muke zuwa su zo silami su taho zagi su taho gande su taho har su iso har audi su wuce su argungu su har bunza su ne to gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai to muna aiki muna cikin aiki kawai ruwa ke sun kewa saboda muna da karancin ruwa sosai da sosai wallahi tallahi muna ci fuskantar matsala kwarai da gaske kuma mutane na nan zazzaune sun rasa menene za su yi dama da ruwan da kamalalowa da daga gwaran kuke amfani da su ba ku da riyoji eh ba nan gefen inda muke amfani da su ba a samun riyoji wallahi kuma nan ɗaya muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata gwargwadon hali kuma mafi yawancin mu mutanen mu duk talakawa ne mutum mai iya samun mota sai mai rijiya bai iya ta hannu kuma ba a samu inda sai muka labawa ga wannan ruwan muna amfani da su mm. wani bi abun kayan amfanin gonan mu ya kadi yadda ya kamata mm. wallahi kuma ruwa sun taho sun koma mm. kaga a bisa hasara ba sun ya za a yi ba to yanzu me kuke bukata ga hukuma kenan muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana don Allah ta demo mana ruwan da zamu amfani da su mu amfani da su don Allah a taimaka mana wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yanda baka zata ba don yanzu haka wallahi muna nan zazzab ne mun rasa menene zamu yi saboda abincin gada shine maka amfani to kuma Allah ya hukunci ga mun dauko muna ganin samu kuma Allah ya hukunci ga yanda abubuwan sun ka kama kaga hukuma ta gefen nan dai taka taimaka mana mu ba mu dibin mu ga wani gudunmuwa da hukuma za ta bai mu sa mu amma gefen ruwan mu nan yan ana taimaka mana da su muna iya tallafa maka mu gwargwadon halin mu mu samu abin da mun kai don Allah hukuma ta taimaka mana yan akwai hali don Allah wani mazaunin yankin na Ogi ibrahim usman shi ma ya nuna damuwa akan wannan matsalar saboda yanzu problem ma da mun ka samu mun yi notisin cewa saboda karancin ruwan wasu mutanen ƙauyen da a cikin sakkwatan ga islami sai suka samu buhuhuwa kusan ɗari suka taushe inda ruwa kai zo mana shi ma a ƙarin da yasa gulabe mana kaifewa to kaga da ruwan bulun ɗin suna da yawa hmm. ba su iya tare su don dole ne ko sun tare su face su wuce to kaga bulan ɗin wannan gaskiya har yanzu bai karu wannan muddin ba kawar da waɗannan matsalolin aka yi ba tunanin da ake da shi na wadata ƙasar Najeriya da abinci zai zama tauka mafalki masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa